'yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu saurayi assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu kwanciyar hankali ba ta samuwa. Muna son a tsaye da matsayi da mu tsakanin mu da mu macaya da manoma. Da an fara shibka mun shiga hitina. Har akai inda za a ɗebe kaya an shiga hitina. Su manoma yaran mu ko daidai da haka sun ka zo cikin gona sai su su buge su kuma yan ƙanana sai su buge su muna shibke shibken mu ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye akwai mai shibka uku akwai mai shibka hudu ya an kai faɗa ga gari kenan an kai faɗa ga gari kada mai mishi ba kada mishi kuma su kuɗin ayi ne Yau shirin zai duba yarjejeniyar zaman lafiya da Fulani makiyaya suka kulla da manoma a gundumar Alela ta yankin masarautar birnin Kwanne a jihar Tawa a can jamhuriyar Nijar. A dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla, masu ware kusan duk shekara fitina na wakana akalla sau biyu a tsakanin makiyaya da manoma. a gundumar birnin Kwanni musamman yankin karkarar Alela, lamarin da ke sababa hasarar rayukan mutane da dukiyoyinsu. dangane da haka ne hukumomin gundumar haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasar spain da ake wa lakabi da mpdl suka haɗa gangami na masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da juna ko a samu mafita gangamin ya samu halartar hakimai da wakilan manoma da na fulani makiyaya kana da shugabannin matasa da kuma mata baya ga jami'an ƙungiyar mpdl waɗanda su ne suka shirya taron yunkurin jin ta bakin bangarorin biyu domin samun mafita shine makasudin taron kuma gabanin cimma matsaya wakilinmu haruna mamman bako ya je ta bakin iyaye mata da suka kasance a wurin. Shatubu Bakar a shirya mu tsakanin manoma da macaya a shirya mu inda yanzu su macaya su manoma yaran mu ko daidai da haka sun ka zo cikin gona sai su buge su kuma 'yan ƙanana sai su buge su ko jiya ni ma yaro na an buge shi dan karami masu iko su sirya mu da su siri mu muka so ba mu son bata da su dun da dai tun tun tun ga gakinnin mu har ga uwayen mu har ga ubannin mu tare da su mun ka tashi abuwa hawa abuwa hmm. nan kike alela a makal har makal har tsugugi har tunga mu a yan jiki guda akwai gurbilla sai mu ce musu wani in kun ga iyali namu na kun san mu kowa san kakan wuni kuma kakin ne mu tare sun ka tashi hajiya rabi muhammadu kursan ita ali abinda da mu buri bisa ga wannan taro da iko ya taimaka mana mayya mu sun ka taimaka mana sun kai mana wanga sun yi mana hanya sharara tunda abinda aka so zama lahiya aka so an kai faɗa ga gari kenan an kai faɗa ga gari kare mai miji ba kada miji kuma su kuɗin kamar ayi ne tunda ba mai zaman lahiya kowa miji kana can hukuma kai ko kana nan kana zaman gwamnati in kana da in ba karan na nura diya ta hau kanka in latibe yanan ba karan na nura diya shidda abi ne mu abin da muka fata da mu hillani da hausawa mu gama guyo mu Allah ubangiji shirye shi mu zaman lahiya shi a zaman ƙasa duka lafiya. malam sa'adu alela shine shugaban kungiyar manoma ta yankin alela ya fayyace dalilan kafa kungiyar tasu yayin da shi kuma ba faɗa abubakar shugaban matasan makiyaya na yankin alela ya bayyana matakan da ya kamata a bi domin kowa ya sami 'yancinsa abin da a gurin nan namu muna fatan mu samu zama lafiya cikin mu to don haka mun ka haɗa ƙungiya ta murya karkar alela kenan tsakaninmu da makiyaya mu manoma muna son mu samu zaman lafiya fitinoni na suna samu a farkon damana mu samu muna shibke mu. ba a barin shibka ta tahi sai a canye muna wakan kanye akwai mai shibka uku akwai mai shibka hudu to nan wannan matsala ta farko kenan to matsala ta biyu tana can ƙarshe idan mun ka kai lokacin da za mu ɗiba girbinmu mu girbe abin da Allah ya bamu to sai ya zan hillani ba su barin mu ɗebe shi da fitina da kashe-kashe to shi ne mun ka ƙirƙiro wannan ƙungiya muna son wannan kashe-kashe mun gaji da shi a yi muna takarda ta kowa ya da daga abin da alkawari an ka ɗauka kowa yi taka wannan alkawarin doka ta kama shi komai da lahiya na aka yi ne kamar yanzu muna son a tsaye da matsayi da mu tsakaninmu da mu macaya da manoma tsakanin matsayi da matsayi kowa a bashi kamar abin da wanda aikin da hika iya tsaro shi tsare wajen shi muna son mu macaya a ba mu gabatan waɗanda suke suna gwada mun hanyar da take wanda ya yi kuskure duka bai yi aiki wanda shi na daidai a gwada mai bai yi ba to ana su hausawa su ko kama fuska su su ma kama a godina su matsayi amma muna son ko ina a sa mutum guda mu mace muna son a samu namu kowa a ja kunne ne a gwada mai ana bidar zaman lahiya mu ma manoman na da kiwon da noma duk muna yi shi wanda ka gama shayi dan kasa duka akwai gonar shi akwai kiwon shi masu saurare nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da sarkin birnin Kwanni ke faɗi da kuma kudurorin da aka cimma a wurin wancan taro sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci Roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an Madalla, masu Malam Jadi Ahmadu da ke zaman shugaban kungiyar MPDL ta ƙasar Spaniya ya fayyace manyan ayyukan da suka sanya a gaba. Babban makasudinta shine wanzar da lafiya ko a ce zaman lafiya. Ba wai rashin yaƙi ne ba kawai ake zance da zaman lafiya. Akwai abubuwa da yawa waɗanda in suka haɗu shi ma kwanciyar hankali ba ta samuwa akwai talauci akwai rashin bin doka musguna ma wani yanki ko ko cin zarafin wani jinsi ko kuma wani bangare na al'umma kenan yau dama ce ta samu gare mu mu tsaya tsakaninmu da allah mu faɗi abubuwan da za su tafiyar mu gaba ba wai wani a ce wanga addalahi wanga addalahi ba sai dai a cewar mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu sardauna fahimtar juna da sulhu shine mafita ga mazauna larjin na alela tunda allah ya sa dukan mu manoma na nan makiyaya na nan ya kamata a ce kamin a tashi an samu sulhu da magana tsayayya ci mun fahimci juna kuma mun gane mu juna ina son mutane mu gane ma abin da ake ce lalle Allah ya yi mu kabilu kashi-kashi an yi hausawa an yi hillani an yi buzaye amma wa'yan ga hillani da an nan tare da mu nan tare da mu an kai aihe kakan mutum buhillaci wani gari tare da mu an kai ahi uban mutum buhillaci an kai ahi ɗanai kenan kabila abban amma garinmu guda kuma mu guda kuma mu guda kenan bai kamata ba a ce an samu tsakankaninmu ya fahimta da za ta kawo matsaloli ko yaushe domin mu da an fara shifka mun shiga hitina har kai inda za a ɗebe kaya an shiga hitina da maganganu da zarge-zarge da sauransu yau da allah shi sa za mu fahimci juna mu kawo ƙarshen wannan magana ce zan ya an kai magana an ka da tare da yarda kowa na nan ga waɗanda sun ka zo iza abin da za mu tsaida wanda ya zama sanadin tada shi kamar da yarda kowa a samu hukuncin da za a yi mai wanda ya zama wanda an mai son ta da tana ta tashin hankali. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya rawaito cewa a ƙarshen taron dai dukkanin ɓangarorin sun amince cewa lalle ne a zartar da tara mai yawa kuma mai tsanani ga makiyayin da ya sanya bisashensa cikin gonakai kuma dokar ƙasa ta yi aiki sosai akan wanda ya yi sanadin tada tarzoma ko fitina a tsakanin bangarorin biyu sannan mahallarta taron sun yarda cewa duk mutumin da ya kashe dabbobin makiyaya ko kuma sakamakon fada ya kashe makiyayi ko manomi kuma ya girbi abin da ya shuka a gaban kuliya Masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwar na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ilimi. shi ne manufar mulkin kanmu.